Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh ƙarƙashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su ba an wani gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 31 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa yau 31 ga watan mayu rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗa da shan taba a duniya saboda illar da take tattare da ita ga jikin ɗan adam da kuma lafiyarsa tun asali dai an fara shan taba ne a tsakanin mutanen ƙauyuka a yankin amurka tun kafin shekara ta 1400 da biyu daga baya kuma shan taba ya yadu a tsakanin al'ummomin duniya sakamakon irin matsaloli da shan taba sigari yake haifarwa ga lafiyar mutane a kasashen duniya wannan ya sanya hatta ita kanta kasar amurka a halin yanzu tana yaƙi da shan taba ta hanyoyi daban-daban da hakan ya haɗa da wayar da kan mutane akan illolinta kamar da kasashen duniya da dama suna ɗaukar irin waɗannan matakai. masu ware ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan mayun shekara ta 1910 tarayyar afirka ta kudu karkashin mulkin turawan ingila ta samu ƙwarƙwarin yancin gishin kai a hukumance amma kuma ta samu cikakken yancin kai ne a shekara ta 1931 sai dai duk da haka in tsararru fararen fata sun ci gaba da rike madafin iko inda suka mayar da kasar da dukiyarta ta zama mallakinsu su 'yan asalin kasar bukakin fata kuma suka zama 'yan kallo maimakon haka ma sai aka koma ana bautar da su a cikin su wannan yanayin ya sanya wasu daga cikin 'yan asalin ƙasar afirka ta kudu baƙaƙen fata suka mike tsaye domin neman yancin su nelson mandela shine wanda ya yi fice wajen gwagwarmayar neman 'yancin baƙaƙen fata 'yan ƙasar afirka ta kudu wanda ya yi gwagwarmaya ta tsawon shekaru masu yawa tare da can halhalu a hannun fararen fata masu iko da ƙasar amma daga ƙarshe dai nelson mandela ya kai ga samun nasara wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu a shekara ta 1993 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau aka wargaza jam'iyyar jamhuri islamiyya a ƙasar iran wadda ita ce jam'iyya mafi girma a ƙasar bayan nasarar jin juhalin musulunci an kafa jam'iyyar ne mako guda bayan samun nasarar jin juhali a ƙasar iran da nufin samar da wasu mutane masu sadaukarwa domin tabbatar da samun cikakken nasarar juyin wajen tafiyar da kasar akan sahihin tafarki na adalci da kuma kare manufofin juyin waɗanda suka kafa wannan jam'iyyar dai sun hada da ayatollah shahid bahishti ayatollah hamnai ayatollah rafsanjani da kuma ayatollah said abdulkarim musawi ardabili da sai sauransu amma bayan cimma nasarori masu yawa a cikin manufar kafa wannan jam'iyya wasu daga cikin waɗanda suka jagoranci jam'iyyar sun baiwa jagoran juyin juhalin musulunci imamu ne shawara domin wargaza ta shi kuma ya amince da hakan akan haka ne aka kawo ƙarshen wannan jam'iyya rana irin ta yau Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi wanda zan karanta ga labaran duniya da farko ga kanunsu lura rigakafin cutar corona na ƙasar iran coviran barakat yana da inganci sosai a najeriya kuma 'yan bindiga sun sace ɗaliban makaranta a ƙaramar hukumar rafi ta jihar neja wakilin majalisar ɗinkin duniya dangane da ƙasar yemen ya gana da abdulmalik houthi yanzu kuma ga cikakkun labaran jami'an kiwon lafiya a nan ƙasar iran sun tabbatar da cewa allurar rigakafin cutar corona wanda aka samar a cikin gida yana da inganci kamar sauran alluran rigakafin da ake amfani da su a sauran kasashen duniya a halin yanzu kamfanin dillancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto shugaban kamfanin samar da magunguna na barakat mino mohraz tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa kobiran tana da inganci kamar sauran allurar rigakafin da aka samar a sauran kasashen duniya sannan tana ba da kariya daga kamuwa daga cutar har zuwa kashi 80 cikin 100 banda haka alluran bai da wasu illoli da take jawowa ko da ciwon kai ne idan an yi wa mutum alluran mino moharas ta kammala da cewa coviran ta fi sinopharm ta kasar china karfi da inganci wajen ba da kariya daga cutar ta corona. 'yan bindiga sun sace ɗaliban makarantar islamiyya a garin tegani na karamar hukumar rafi a jihar neja a jiya ladi a tarayyar najeriya jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa da farko 'yan bindigan sun kwace iko da ofishin 'yan sanda na garin sannan suka yi ta harbi a sama don tsoratar da mutane kafin su shiga wata makarantar islamiyya su tafi da wasu 'yan makaranta labarin ya nakalto shugaban makarantar malam yakubu idris yana cewa ba a san adadin ɗaliban da suka tafi da su ba amma sun tafi da ɗiyarsa sannan makarantar tana da ɗaliban nazari da kuma firamare da yamma kuma da ƙarshen sati ana karantar da addini a cikinta garin tegina dai shine garin shugaban ƙaramar hukumar rafi na jihar ta neja wato ismaila modibo kuma duk kokarin da premium time ta yi na yin magana da kakakin 'yan sanda na jihar ta neja ta kasa magana da shi wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin ƙasar yemen martin griffith ya gana da said abdul malik houthi shugaban gwamnatin tsamar da ƙasa ta ƙasar yemen a safiyar yau lahadi kamfanin dilancin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa sai abdulmalik houthi a ganawarsa da griffith ya bayyana rashin amincewarsa da yadda majalisar ɗinkin duniya ta haɗa al'amuran da suka shafi jin kai da kuma ayyukan soje da siyasa har ila yau griffith ya gana da wasu jami'an gwamnatin kasar ta yemen dangane da tsagaita buɗewa juna wuta da kuma ayyukan ba da agajin gaggawa ga mutanen ƙasar wanda suke fama da karancin abinci kafin haka a makon da ya gabata ne wato griffith ya je kasar saudiya inda ya gana da shugabannin kasar dangane da wannan batun masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kwamitin zaɓe a nan ƙasar iran ya bayyana cewa kwamitinsa ya kammala shiri don gudanar da zaɓen shugaban ƙasa ga iraniyawa mazauna ƙasashen waje majiyar murar juma musulunci ta iran ta nakalto jamal urf yana faɗar haka a safiyar yau ladi ya kuma ƙara da cewa a wannan fagen kwamitinsa yana aiki tare da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran don ganin an tara ƙuri'un masu zaɓe a ofisoshin jakadancin ƙasar ta iran da ke ƙasashen waje daga iraniya mazauna ƙasashen labarin ya kammala da cewa shirye-shirye don haka ya kammala tare da taimakon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar har ila yau said kazim sajjadi jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje a majalisar dokokin ƙasar iran ya ce sun samar da akwatunan zaɓe a garuruwa da ke da iraniyawa da dama a wasu ƙasashen ta yadda ba sai sun zo babban birnin ƙasar don kada ƙuri'unsu ba za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa karo na goma sha uku a nan ƙasar iran ne a ranar takwas ga watan yuni da muke ciki a duk faɗin ƙasar da kuma ƙasashen waje. da ƙarshe a fagen wasanni kuma ƙasar iran za ta ɗauki bakoncin wasan ƙwallon baseball na ƙasashen yammacin asiya a bisa bayanin hukumar ƙwallon baseball ta duniya wato bfa a takaice ta sanar ƙungiyoyin ƙwallon baseball guda shida ne za su halarci gasar wacce za a gudanar a garin karaj da ke yammacin birnin tehran daga ranakun 28 ga watan satumba na wannan shekara ta 2021 har zuwa ranar uku ga watan oktoba sannan kungiyoyi wa'anda suka zo na farko da na biyu ne suke da damar halartar gasar kwallon baseball ta nahiyar asiya wacce za a gudanar a birnin taichin na kasar taiwan a cikin watan oktoba mai zuwa ana gudanar da wasan baseball na kasashen nahiyar asiya ne bayan kowane shekara biyu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu. Labaran wasanni Matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shirin wanda a cikin mai kawo muku maimakon labaran wasanni su shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da lokaci ya bamu lokaci ya bamu dama. Da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin inda zamu fara nahiyar Afirka. Sannu dai ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba in ji masu iya magana. A wannan makon ne a kawo karshen gasar ƙwallon kafa ta bakin teku ta nahiyar Afirka kawai na goma. Inda kasar Senegal mai saukin baki ta ɗauke kofi bayan da ta lallasa ƙasar Mozambique da ci hudu da ɗaya a wasan karshe wato final da suka buga. Ƙasar Senegal ta yi nasara ne ta hanyar ɗan ta mai suna Roel Mende inda ya zura kwallo ta hudu a ragar Mozambique kamar haka. sai dai duk da shan kashi da kasar mozambique ta yi a wasan amma ta wani rawar gani inda ta zo ta biyu kuma wannan shine karo na farko ta kai wasan karshe wato final a gasar kwallon teku bakin teku da ake gudanarwa kuma ta samu tikitin halartar gasar kwallon bakin teku ta duniya wadda kasar rasha za ta ɗauki bakunci shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka a takaice motsefe tare da sakatare janar ɗin hukumar kwallon kafa duniya fatima samora duk sun halarci wajen bukin kammala wannan gasa ta bakin teku wanda aka yi a ƙasar Senegal. A ɓangare guda kuma ƙasar Morocco ta zo ta uku inda ta samu lambar yabo ta gulla bayan ta lallasa ƙasar Uganda da ci biyar da uku a wasannin mataki na uku da suka buga. Ka kuma yadda cin ƙarshe da ƙasar Morocco ta yi ya kasance inda hakan ya bata nasara ta lashe wannan wasa da aka yi a kan ƙasar Uganda kuma da ci biyar da uku. yanzu dai kasar mozambique ce za ta karɓi bakuncin gasar da za a yi a ta kwallon bakin teku a shekara ta 2022 dan wasan kasar mozambique nelson manuel shine aka bawa kyautar dan wasan da ya fiye taka leda a wannan gasa da aka yi sai kuma mai tsaron gidan kasar senegal a matsayin mai tsaron gida da ya fi iya kare raga a wannan gasa da aka yi idan muka alai a ƙasar masar kuma za ku ji cewa muhammad sharif da salam hussein sun jagoranci ƙungiyar ƙwallon kafa ta al'ahali wani ɗauki kofin super cup karo na bakwai bayan da suka doke kulob ɗin rs barkane da ci biyu da babu a wasan da suka buga a filin wasa na jasim bin hamad da ke birnin doha na ƙasar qatar a ranar juma'a ta gabata kasashen tanzania da malawi sun gayyaci 'yan wasan su guda 27 da su fara atisayi domin shirya wasan sada zumunta da za su buga tsakaninsu a ranar 13 ga watan yuli mai kamawa in mai duka ya kai mu. yanzu kuma bari mu ya da zango a yankin asiya inda zamu mu a kasar iran kuma za ku ji cewa 'yan wasan kwallon hannu volleyball na kasar iran sun yi nasara kan kasar holland da ci uku da babu a wasan da suka buga mai horas da 'yan wasan kwallon hannu na volleyball a iran vladimir alkanu ya yi amfani da 'yan wasa kamar su sa'id ma'aruf sabir kazimi mai salihi da ya sauransu wanda hakan ya ba damar yin nasara babba a wannan gasar suka buga idan ana iya tuna wasan da 'yan wasan na iran suka buga a baya da kasashen japan da holland dukkan su sun kwashi kashinsu a hannu a nan amis mai zuwa ne 'yan wasan kasar iran za su ka da kasar canada a matsayin wasa na hudu da za su buga a wannan gasa da ake gudanarwa a wasannin da aka buga a ƙarshen mako a gasar premier league ta kasar iran kuwa a mako na da ɗaya. a ranar sama ta gabata an yi karan batta inda aka wanda tarabto sozi ta yallasa mashin ta breeze da ci biyu da babu sai kuma saifa ta ci fula da ci ɗaya mai ban haushi ƙungiyar ƙwallon kafa ta sifaha ita ce a saman tebur da maki 48 sai kuma fesfolis da maki 48 amma da bambancin ƙwallaye a tsakaninsu a matsayi na biyu inda istiklal ta zo a matsayi na uku tare da maki talatin da bakwai. An samu ci gaba wasan ɗaga nauyi na mata a nan ƙasar Iran. Shugabar hukumar wasanni da ɗaga nauyi na ƙasar Iran ya faɗi cewa 'yar wasan ɗaga nauyi ɗin nan 'yar ƙasar Iran mai suna Yakta Jamali ta nuna rawar gani a gasar ta, mata da ake yi a ƙasar Uzbekistan. 'Yar wasan mai ɗaga nauyin kilogiram 87 ta nasarar ɗaga nauyi da ake da ya kai kilogiram da shida. da kuma 208 in ta samu nobin yabo guda uku. To yanzu kuma jirgin namu zai zango a nahiyar turai kuma za ku ji cewa Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta ɗauki kofi a gasar ƙwallon kafa cin kofin zakarun Turai bayan da tallasa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da ci ɗaya mai ban haushi. Hadi aka tashi wasan 'yan wasan na Manchester City ba su iya farke wannan ci da aka yi musu ba, da kuma yadda wannan ci na Chelsea ya kasance. Mai tsaron bayan Chelsea shine ya yi kaftin kuma shine ya ɗaga kofin Champions League na bana, kuma na biyu da Chelsea ta ɗauke a tarihi. dan wasan kwallon kafa dan wasan kwallon kafa K Havertz na Chelsea shine ya ci wa Chelsea din kwallo ɗaya mai kamar zinariya da hakan ya bata damar cinye wannan gasa da aka gudanar. Wasan da aka buga a gasar kwallon kafa ta cin kofin La Liga na kasar Spain kuwa za ku cewa Atletico Madrid na da maki 86 a saman tebur sai kuma Real Madrid da maki 84 a matsayi na biyu sai kuma Barcelona da maki 79 a matsayi na uku a saman tebur. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United tana zawarcin Cristiano Ronaldo dan wasan kwallon kafa na Juventus dan shekaru 36 da haihuwa in take son ta yi musaya da shi da Paul Pogba dan wasan tsakiya na ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United din dan shekaru 28 da haihuwa. kocin real madrid zinedine zidane ya ajiye aikin sanarwa da kungiyar a karo na biyu real ta gaza cin kowane irin kofi a wannan kakar ta bana a la liga kamar abokiyar hamariyar ta ta gari daya atletico madrid a ranar asabar dinnan da ta gabata zidane mai shekaru 48 da haihuwa ya rashi champion so uku a jere a lokacin na farko da ya tafiya a lokacin a jere a lokaci na farko da yake tafiyar da kungiyar tsakanin shekara ta 2016 da kuma ta 2018. Tuma saurare duka-duka abin da ya sawa kenan a cikin shirin namu. Ga lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zan ɗiga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu sabbin labarin. amma kafin na amma don wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada sha'afa za a iya cewa bibiyan shirye-shirye ma shafin na gizo wato wwwcb 1ng madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na kide-kiden iraniyawa wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar kide-kiden iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden Iraniyawa. shiri ne wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma ƙayatar wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda Bijan Bijani sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide wanda a cin sa mai gaishe ka Bijani Bijan a cikin wannan waka da aka gabatar mana wanda a cikin same muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin muku kide kide wanda a cikin shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Ma sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji su ta harame ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh